suna na sai na faɗa magaji barista gogoro oluwalin mm, me ma nake so in faɗa ne me ma me ma me ma ka tunani da kyau yawwa ga lukuman lukuman na sumayya ba a'a lafiya kuwa kada fa ka manta kai faɗan gatan sumayya ne a aura min sumayya kawai shine gata to wai tsaya ma hajiya babba waya ake ciki ne maganar lukuman da sumayya lukuman fa ya riga ya rabu da sumayya haba da Allah to fa hajiya babba kika ce lukuman yayi me fa ya riga ya rabu da sumayya an yanka ta tashi <laughs> to amma wai tsaya hajiya babba ke me yasa wai ba kya so lukuman ya aure sumayya ba a san waye ubanta ba ki ji tsoron Allah to to to to mutane na dubba wannan ba mashin wai ko kun samu labarin abin da yake faruwa me yake faruwa ai abin da yake faruwa shine abba ta jr ya saki sababbin wakokin shi yaushe tabdi jan ai kwanan ne ya saki sababbin wakokin shi dan haka ba tare da bata lokaci ba waka ta farko mai suna hafsa zuciyata kullum mun tana damuwa kan tunanin rana. Waka ta biyu kuma mai suna zo ki bani kauna. Daure ki adana ke bani kaunar ki da zuciya daya da zuciya daya waka ta uku kuma mai suna Diana farin cikin raina kuma zabin dangina Sannan kuma Abbat GR yana da YouTube channel ɗin shi wanda yake uploading ɗin sababbin waƙoƙin shi da kuma shirye-shiryen shi. Ba tare da bata lokaci ba wannan shine sunan YouTube channel ɗin Abbat GR official. To. Don haka ba tare da bata lokaci ba ya kamata ku yi subscribe ɗin YouTube channel ɗin nan. Gaskiyanka. Zan aje muku link ɗin YouTube channel ɗin nan a description ko kuma a comment section ku duba za ku gani ku yi subscribe ku danna ƙararrawa kada ku bari a baku labari. Wannan shine hoton YouTube channel ɗin kama haka da kuke gani Abbat GR official. To. Sannan kuma idan kana kina kuna bukatan communicate da mawaƙin mu mai suna Abbata GR official to wani ita ce wayar wayarsa ta WhatsApp. Shikenan. To kun dai gane a yi irin eh ina dai ƙara tuna muku ku yi subscribe din YouTube channel da mai suna Abbata GR official mu haɗu da ku a nan sai kun zo. Da shirin mu muka zo